والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين هنا قرآن معك أنوا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو إتشيرانا تقوم شابيو بسئيكم الله a wannan wata mai albarka na ramadan shekara 1434 kuma a cikin baka 21 ga watan yuli ko julai 2000 da wato ainihin 13 to Allah cikin ikon samun rigaman kammala surar da ta gabata jiya haka ne ko malam na madalla to amma jiya in kuka lura kusan cikin sauri zaf zaf zaf muka kammala suratu as-saffat to Allah da ikonsa sai zamanto akwai wurare kamar guda uku da nake son sake komawa in sake fassara su saboda kuskure da na yi a su Allah ka yafe mana kuma da yake shi ilimi amana ne kuma ina godiya ga Allah ta'ala da ya tsinka yadda ne akan kuskure na farko dai aya mai lamba ɗari da wato arba'in da shida. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين منسرا مسد بشيا دغ يقطين يقطين فسرة السنة بوري تاردة أو تفسرة تنا دوكا ما مغانا ما في كو دغ ما أبو تايلمي يقطين دكن واتو ɗan ice mai yaɗo mai yaɗo kuma shine wanda ba shi ƙwauri ma'ana wanda yake ba iya tsayawa yaɗuwa kawai yake a jikin mai kankana ta shigo ciki da sauransu irin su gurji duk ajin ya katsin ne wannan shi ne tsokaci na farko tsokaci na biyu aya ta ainihin ɗari da hamsin da takwas inda Allah ta'ala ce waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba ولقد alimatil jinnatu innahum لمحضرون sai suka sanya tsakanin ubangiji azza wa jal da aljannu suka sanya musu alaƙa na fassara wurin da cewa wato aljannu na'am ita ma wannan fassara akwai ta amma jumhur na malaman tafsiri abinda suka ce janu anan ana nufin mala'iku ne wannan shine wuri cikin wurare in akwai da inda aka kira mala'ika aljani suka ce domin ɓuyansu gabarin idan dana domin sun ce ainihin mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata to na saba ɗin kenan to na kuma kan wannan ma'anar tunda ita ce wanda jumhur na masu fassara ke kai tare da kamar na gaya muku akwai wanda suka tafi ana nufin dai aljannu ne yadda ka fassara din amma ba shi bane rajihi to na kuma zuwa ga ainihin wato gabarin almarjuh zuwa ga arraji sai kuma aya ta 162 wanda ita ce ainihin ta karshe a cikin wannan jere inda na fassara ma antum alai bi fatinin. ma'ana wato ainihin fa'inna kuma mata abudun ku da abin da kuke bautawa ku ba masu ainihin iya kubucewa masa ba ne a ba masu iya ainihin halakar da mutane domin alfatin allazi fatanak ma'ana waɗanda Allah ta'ala ya shirya da su ku ba masu iya halakar da su ku fitine su ba gabarin hanya wadda take majaliciya waɗannan su ne tsokacin da wato ainihin na su riskar kuma Allah ya karɓi ayyukanmu gaba ɗaya ya gyara kurakuranmu wannan sura kenan ta riga ta wuce dan abin da za mu ƙara kawai abin da ya shafi adadin annabawa ambatunsa ƙur'ani mai girma ba dukkaninsu ba misali annabi nuh sau 33 Allah kira shi a ƙur'ani tsakanin mai rufu'a da mai kuma kasara banda inda ya zo wato ainihin mansub wato dinasti mansusan alai shi wannan wato za ka samu kama wuri goma sannan kuma a nam inda kake da misali inda kalmar nuh nuh ta zo da fataha misali inna allaha astafa adama sai ce mai wa nuhan to ɗaya ne cikin wurare guda goma a ƙur'ani da inda nuh yazo mansub in ba haka ba nuhun ne ko nuhin a wannan jeran 33 sannan kuma nuhan goma in ka tara nawa kenan 43 annabi ibrahim allah ya kara masa aminci ambatonsa ya zo cikin wannan jerin a cikin safat shi kuma ambatonsa ɗaiɗaiɗai sau 69 a ƙurani gaba ɗaya tsakanin mai dumma da mai kasara da mai ainihin nasaba isma'il kuma alayhi salatu wassalam sau goma sha biyu ambatonsa a matsayin mai rufu'a an gane ko alhali kuma amma ya zo mai rufu'a ne a wuri ɗaya kawai an gane isma'il allah ya kira shi isma'il isma'il haso goma sha biyu cikin wannan adadin dukkaninsu mai fataha ne ko mai kasara? amma inda ya zo da rufa'a wuri ɗaya ne Shi ne kamar ina a cikin makara aya mai lamba 127 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إسماعيل فائلين نبي ذاك وقع مرفوعا شين يقولي قنا أنغاني أما ديت واذكر في الكتاب إسماعيل صبر إسماعيل منصوب واذكر فيل أما تن النبي إسحاق القرآن قبل سوغوم الشابقين sannan kuma annabi musa kamar da muka sha faɗa alaihissalatu wasalam sau 136 ɗan uwansa annabi haruna sau 20 ko haka ba wannan shi ne kusan dan ta'qibat dangane da surar da ta riga ta wuce da yake tamboyin suna nan to a karanto mana mu samu koda minti goma mu amsa tamboyi dan tafsirin ya samu katso kaso mafi tsoka insha Allah ta'ala na'am assalamu alaikum Allah Allah ya kara maka lafiya menene hukuncin dan kwallon da yake yin kwallo kuma ana biyan shi sallai Allah bai yi mu dai dan wasa ba idan ka kalli kwallo a matsayin wasa to ya ce ba dan wasa na yi ku ba to in har mutum wasan da Allah ce ba dan shi bane ya yi mu ya zamanto kuma shi yake yi to kaga da farko akwai cin karo tsakanin manufar halitta da abin da shi yake yi a rayuwa to in ku haka ne wanda yake wasa wanda ga matsayinsa yake kuma samun salarai shikenan yana samun albashi akan wasa wanda ba da haka Allah ta'ala ya shi ba kuma yana son ya tinkari lahira da irin wannan so zaka iske mai dan kwallo in dai yana da imani na gaskiya zai yi buri ba zai so ya mutu a ce dan kwallo ya mutu ba ashe ku abin da ba za ka so a ce ka mutu a kai ba to kai ma ka san karban kuɗi kana karban kuɗi kan wasa ne da kuma cakuɗuwa tsakanin maza da mata da bayyana cinya mutane suna ganin ka wata kilma lokacin da ake kwallon in aka ce hayya ala salat ba za ka bar sallan ba ko zai bari ba zai bar kwallon ba faran tambaye ko in aka zo ana cin kofin duniya ga mai tsaron gida shine goalkeeper ko ya iya tsara gida sai aka koro kwallo za a soka a ragansu kuma kofin duniya ne fa sai suna kash a shaidu yi la'asar ba sai fita daga sai ya bar tsaron gida ya je sallah da allah tambaye ku ya yi daidai ko bai daidai ba tsakaninku da allah ya daidai gashi dai za a ka kwallo a raga kuma ya kware kware da gaske kuma kofin duniya ya kura barakallahu masha Allah kuma kofin duniya ne fa an zo za a soka kuma ga kasance ce kai sai je sallah ina tabbatar muku wani sai abin bindige shi Allah kuwa to amma yanzu gashi ku kuna cewa yayi daidai amma ni a fahimta ta bai daidai ba bai daidai ba saboda farko tuka mai kai shi tun da hare kai kansa ya yi haƙuri wala ƙubi aidikum ila tahlukati domin tun da wannan zai iya barazana ga rayuwarsa ya mutu tun da ya kai ya kanshi ga wasan bari ya ƙara wasan mana ya fi sauƙi da ya arba kanshi ga mutuwa to me nake son faɗa tun da har ƙwallon ya kai ga jallin da sallafa ya ji amma a iya halaka shi a kenan an bibita kwallo a kan mai kan sallah kuma don wasa ake wannan abu ɗin to irin wannan mutum ka ce kuma sana'arsa kenan da shi yake ce ke sha to ka san da matsala Allah ka ba mu hanyoyin samu na halal wanda ba matsala ba a akai wallahu alam assalamu alaikum malam shi wannan wai Allah ya mushi arziki amma kuma bai da wadatar zuciya ya zai yi to wanda ba shi da wadatar zuciya ai matalauci ne saboda inda za a tara masa duk duniya wallahi ba zai gamsu ba da haka suka ce innal ghina ghina nafs haƙiƙanin wadata wadatar zuci idan mutum aka bashi wadata to dan kadan sai wadata da shi yanzu baya baka mamaki kaga mutum dattijo ya ɗauko wato kwangwalan ya tsira matsefata ko allura yana yawo lungu-lungu Allahu akbar shine fa abin da yake saidawa kaga mutum ya sa gatari yana bin lungu yana neman faskare kuma ana yake ciyar da iyalansa da matansa da kayan sallah duk anan ne kuma gan shi bai damu ba yana mamushi ga wanda ke samun miliyan ɗaya a account duk wata amma ya tamo waje hankalinsa ya tashi me bambanci ne wadatar zuci da haka lallai mu roki Allah wadatar zuci in ka wadatu ka huta in ko ba haka ba kana cikin tashin hankali yana assalamu alaikum malam muna fata Allah ya kara maka lafiya malam menene hukuncin irin wa'annan mata da suke yawo da sutura a jikinsu amma kamar tsirara suke yawo malam me hukuncin wa'annan mata ito ai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sa shakar kanshin aljanna ya ce sinfani min ahlin nari lam arahuma a hadisi tabbatacce annabi ya ce sallallahu akwai wasu yan wuta aji na yan wuta guda biyu amma ban gansu ba tukun yanzu a zamaninsa yana daga cikin alamun nubuwa ya ce akwai wasu yan wuta aji biyu amma ban gansu ba tukun yanzu so waye sai ce mutane na farko masu yawo da bulala kamar jelar wato shanu suna tafkan mutane ya da duk wanda ke kiran kansa ko jami'in tsaro ko wane ne ko ba fade ko waye kai hatta mai karantar da ƙur'ani dinga tafkar 'ya'yan mutane ba da dalili ba na biyu sai ce da mataye kasiyatun a maariyat sun sa tufafi a tsirara suke ma'ilat masu rangaji mummilat masu jan hankalin mutane Ru'usu ka'as ka menene asmatul bukht madalla ka asmatul bukht al ma'ila kansu na rangaji da ka san tozon raƙumi kaga kalli raƙumi ya tozon sa ne kuma sai ta raƙumi bukht sun sa ɗan kwali sun kai shi saba'in tufafin su tsirara suke sun sa kayayyaki ɗamamu annabi ce ‘yan wuta ne amma ban gansu yanzu ba’ yake yarwa ki tsoraci Allah kar ki kasance cikin su kada kuma a rude ki kar ki zama dalilin fitina Allah ka tsare muka kare Assalamu alaikum malam wai mutane nawa ne a cikin yan uwa wanda Allah ya haramta mutum ya aure su yayin da aka ce kana nufin mata na'am mataye yayin eh, da suka haramta mutum ya aura goma sha biyar ne da nassin ƙur'ani biyu da nassin sunna duka-duka matan nawa ne goma sha bakwai amma ba zan baka daki-daki ba na baka a dunkule in kana son daki-daki je ka karanta suratun nisa tun daga aya ta ashirin da ɗaya da biyu da uku har zuwa kan izuwal muhsanat aya ta farko ta haramta mace ɗaya abinda mahaifinka ya aura wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa aba'ukum minan nisa sannan aya ta gaba sai ta ambaci ainihin mutum goma sha uku tun daga hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum su sha uku daya ga sha uku sha hudu sai kuma kan izu wal muhsanatu minan nisa nawa kenan sha biyar sai suna kuma ta kara biyu haramun ne ka auri mace kuma ka auro yar mahaifiyarta ko kanwar mahaifiyarta a lokaci guda ko yar mahaifinta ko kawar mahaifinta kaga biyu kenan ga sha biyar sha bakwai don haka dududu su goma sha bakwai ne duk wanda ya tambaye ka ya halatta auri wance ka auna da waɗannan in ba ta cikinsu ya halatta a yawon da fata an gane wallahu ala assalamu alaikum malam ita tana da roƙonka ka da ƴan uwa musulmi a ma ta addu'a bai da lafiya daga karshe kuma tana tuni akan jilar raƙumi da ake yi gaskiya ne wannan magana ta yi kyau kwarai da gaske da yardan Allah gobe za mu yi magana a kan wani gwarzon sahabi da ake kira abdullahi ibn rawaha wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su yaƙi ana ban kwana da shi ya ce ni ba zan dawo ba roƙon Allah nake in gamu da sara ko caki a cike ni da ainihin wato mashi hanji na ya fita in samu shahada Allah ya yarda da haka kuma haka ya tabbata gare shi Abdullahi ibn Raha za ku ji labarin sa dan Allah gobe lokacin jelar raqumi amma dangane da addu'a ‘yar uwa muna fata Allah ya biya miki bukatarki da dukkan ta ko bangaren bukatunta ne aiko ba ka ba Allah ya bashi lafiya ya kuma yayi ma dukkanin musulmi damuwa kuma a wannan gaba ko wata yarinya ku taya ta addu'a da ta musulunta amma ta samu kanta cikin garari tana jihar enugu tana fafutuka ta dawo cikin kasar musulmi a yanzu haka tana cikin kusan wato makirci na kafare ku taya ta addu'a Allah ya kubutar da ita ya cece ta ya dawo da ita salin alin lami lafiya da Allah wannan roƙo ne na musamman a sata cikin addu'a aina to yan uwan musulmi zamu shiga sabuwar sura malan karanta Allah kai mana muwafaqa da agaji da tanyo a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر ita ce sura mai lamba 38 in ka taso daga bakara zaka tafi nasi makiya ce guda wato ainihin 80 hadda 8 kuma ta sauko suka ce bayan iqtarabatis sa'a kafin suratul a'raf sunanta sad kamar da muka ji wasu kan ce sadin ko sadi bisa ikhtilafin ma'abuta ilimi kuma wato ainihin ya tabbata a cikin wasu hanyoyin ana kiranta suratu dawud suratu dawud a takaice kenan wannan sura ta bude da ɗaya daga cikin harufofi masu don mamaki waɗannan harufa ana kiransu al-muqatta'at harufofi yankakku gutsurarru an yi amfani da irinsu a wurare da yawa an gane ko kamar wurare ainihin da yawa kamar da na faɗa amma harufa guda 28 wasu kan fara da ainihin wato fataha misali wannan sada kaga fata ce amma maddan wacce iri ce maddan lazim al-mukhaffaf ne ko al-muthaqqal al-mukhaffaf al-harfi sad wacce madda zaka yi mushba' ko ko ba mushba' ba sad kamar da kuka ji aram mai ja an gane sannan ana son kuma a ƙarshe a ji kalkala sad araftum wasu harufofin sun fara da baƙi ɗaya ne amma akwai mai rufuwa kamar mai nun akwai mai fata kama wannan sad wasu kuma harufan guda nawa ne guda biyu hamid akwai mai uku kamar wacce na ألف لام ميم حرف أراني إيه؟ ألف لام ميم صاد نوني إيه؟ أقوم إيه؟ بير بير بير وتشي كاف حا يا عين صاد أقوم بير أما قبابيو hamim ayin sin waɗannan ma'abuta ilimi sukan ce Allah ya rahamce su Allah shine mafi sanin me Allah ke nufi bi hadhihi al-huruf bi hadhihi al-muqatta'at ita ce hanya mafi dacewa mafi kyau mafi kubutarwa ba mu bukatar wani takallufi sabna na nufin kaza ألف لام ميم الله لام الكافر هذا تكلف لا داعية له الله يتي صاد سيتي والقرآن ذي الذكر نارن سواد قرآني ما أبو تن ذكر سكتي ذكر وترفعة الشأن قرآني ما أبو تن ɗaukakar daraja shi ne zikir ai zikir kan zo ana nufin daraja misali laqad anzalna ilaykum kitaban fihi a afala taƙilun ya kula rabawa mun saukar da littafi akwai ambatonku ma'ana akwai matsayinku ɗaukaka ku ciki saboda ka ƙur'ani shi ne zikir mabocin ambato kuka ce mabocin ɗaukakar daraja araftun balin ladina kafaru fi izzatin wa shiqaq kai tsaya sukan ce idrab al-ibtali ko idrab Lintiƙali. kafirai suna cikin izza girman kai wa shiqaq da kuma sabani sun kasa imani da Allah suna cikin rikici shine shiqaq Allah ta'ala ya faɗa aya ta gaba كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص كم أهلكنا من قبلهم يعيصوا تاري mun halakar da al'umomi gabanin su waɗannan suka ce kam khabariyat ba istifhamiya ba ce domin kam kan zo a hawa biyu misali kakan ce kam a matan baya kake nufi ina zan ce kam umuruk shekarunka nawa aga kam anan tambaya take yi ana kiranta kam istifhamiya mu ɗauki abun gwari-gwari kam almasafa bai na kano wa kaduna tsakanin kano da kaduna kilomita nawa ne masafa aka ce kam anan inquisitive ce tambaya take yi ba informative ba akwai kam da take baka labari informative ko kuma ka ce khabariya akwai kam istifhamiya tambaya take to nan wace iri ce kama halakna ko kam ahlakna yau ai sau tari mun halakar kafin zuwan kafirai wato al'ummomi mun halakar da wato ƙarnin kar wato kamar ka ce tawagar al'ummomi mun halakar ai wala ta hina manas lokacin da suke kururuwar su tsira amma ba lokacin su tsira bane shine wala ta hina manas ai lokacin da suke so su tsiratto ba lokacin tsiran ba ne ma'ana an makara kenan kam anan labari take babu an gane ko tambaya ta gaba abin nan aya ta gaba Allah ta'ala ce ne Wajibu an ja'a وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وعجبوا كافروي هسن يماماكي عجبوا سن ماماكي أن جاءهم منذر منهم wai mai gargadi ya zo daga cikinsu suna mamaki in eh? za a ce muhammadu dan abdullah sallallahu Allah ya rasa wanda zai aiko sai shi a cikin mun san shi lokacin da ya taso la ilaha illallah to shine Allah ke hakaito mana wa ajibu an ja'ahum mundirun minhum sun yi mamaki wai mai gargadi ya zo daga cikinsu ina ma da mamakin kawai suka yi suka tsaya wa ƙalal kafiruna sai kafirai suka ce haza sahirun mai na ai mai sihiri ne kawai. Ka kaza makareci a billah mamaki ne fa na girman kai kasan kakan yi mamaki na sha'awa kakan yi mamaki na sallamawa in ka kalli sama sai ka ce Allah kai Allah kai ne Allah mamaki kake ai amma wani iri na sallamawa ko ba haka ba sai kaga ainihin yaro dan shekara goma yana jan mota suka ce oh iku sai Allah jama'a da Allah ku gani mamaki na me mamaki na me mamaki na sha'awa ko kuma na tsoratarwa kai don za ka yi mamaki amma na tsoro ko ba haka ba akwai mamaki kuma wanda yake na ainihin ƙaryatawa to shine irin wannan inna ta'ajjuba huna min jinsi ta'ajjubi al-i'radi kawai kawai da kai yanzu abin mamaki a cewai, a cewai. ba wanda za a yi kosaiwa ne mamaki akwai mamaki kuma na girman kai yanzu mamaki a cewa wane kamata kamata ya min kaza wane ne kai lokacin da ka ce kamar kai yau can kai mutum ne wai me na kamar kai wai in ba ku misalin mamaki kan zo bisa ma'anoni iri-iri wa ajibu an ja'ahum mundirun minhum wa ƙalal kafiruna inna haza. lissahir ai mai sihiri ne kuma mai yawan ƙarya a uzubillah to kaga mamaki suka yi aya ta gaba Allah ta'ala ce mai أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب aja'al al-alihata ilahan wahida yanzu anya yanzu a ce ya mayar da abin bauta guda daya su tunanin kafirai ya za a ce Allah daya ya zai ji da wani da wani da wani kaga tunani ne qasir rashin hankali ne aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab kai abun da ban mamaki Allah daya Kwaya ɗaya to da wa zai ji a iya tunani nasu irin na kafirci shi ko Allah mai iko ne kan dukkan komai na'am وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرام وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد الملأ من ياتكنسو الملأ من يامسوا أبن هنو كافرين waɗanda suka juya ma Allah baya ƙur'ani kan yi amfani da lafazin almala'u don ya abbara ko ya abbar kan irin waɗannan mutane waɗanda suka ci suka sha suka batsa suka tara kai da abin duniya kuma suka juya ma Allah baya ka ji tsoro kar ka zama cikin irin waɗannan mala'un da ƙur'ani ke magana kansu to shine nan Allah ke nuna mana irin tatafurza da suka yi da rashin sallamawa da mika wuya wan talakal mala'u minhum ani mishi wasdiru ala alihatikum manya suka ce kai ku da tafi kawai ku yi hakuri kan gumakan ku kaji ba wasu wasdiru ala alihatikum ku ci gaba da hakuri kan bin iyayen gidajen ku ku manta da abin da yake karantar da ku ya hakuri ya daɗe yana cutar da mu kaji wato maɓannaci ma mai shirka wai yana kallon bauta ma wani ba Allah ba shi ma wannan haƙuri ne wato mutum kan yi kuskure ya ɗauki hali mai kyau ya kai shi inda bai kamata ba kamar barawo ne ce to ko da dai ana yawan kama mu mu za mu ci gaba da haƙuri da wannan sana'ar ta saboda Allah ya me kawo haƙuri nan kuskure ne ka ɗauki abu mai kyau ka kai shi inda bai kamata ba na taɓa jin wani lokaci an yi hira a bbc da wata bayar allah a billah bahaushe ya ce amma sana'a ta sai da giya wallah sai take ce to ai ni wallahi ba na girman kai haka nake sai da abina ba na girman kai to kaga ba ta fahimci ma menene girman kan ba to wasu ko sai girman kai ba su yi ni ba ruwana to kaga kuskure ne ka kasa fahimtar abu mai kyau ka kai shi wurin da yake ba mai kyau ba ka ɗauko mara kyau kai shi inda yake na'am to shine suke cewa wasbiru ala alihatakum inna hadha la shay'un yuran ku ya kuri kawai kan goma kan nan naku wannan dama al'amari ne wanda ake so yuran ake so a kauda mu gabarin abin da muke kai na bauta subhanallah sai suka ci gaba da cewa ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق wannan ita ce aya mai lamba bakwai daidai a cikin wannan sura mai lamba 38 daga bakara zuwa nasi suratu sad ko suratu dawud mai aya 88 ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirah suka ce ba mu taba jin wannan ba a ce wai Allah daya kuma ya aiko manzo mutum kuma gashi maraya a asalinsa wato abin da ke yawo a tunanin su kenan shi yasa in baka so ka halaka Allah ya kashe mu daga halaka ka tsara dukkanin musulmai rabbul alamin kar ka yadda gaskiya ka kalli waye ke faɗinta me aka faɗa an gane abdullahi na gwando allah ji kan malam kanin shehu dan fodi manyan bayi waɗanda allah ya jaddada addini a wannan yanki fodi al-uthmani yana cewa alimun fi batili wal haqqu maqbulun wa in min jahili la'alla shi ma ya ɗauko ne daga wani malamin ko kuma da dama shi ma sha'iri ne yana daga cikin ƙari hadinsa rahmatullahi alai ya ce wala yi tsawo alimin fi batili ba abin kowaye duk malantansa in shi ne da ƙariya da hayaniya kawai ba abinsa wal haqqu ita gaskiya maƙabulin karbatta ake wa in jahili ko daga jahili ba ka bane sai farfesan lissafi ya ce da kai biyar a tara da biyar dubu ne sai yaro ba kawai ya ce a biyar ga biyar goma ne da Allah za ka kama, ka ban farfesa ga ba fili a shekenan karka ce kai waye kai kalli mai faɗa fai idan kana da manhajin sai ka huta amma muddin kai ta karɓar gaskiya su waye yana daga cin abin da ya wahala da yawa mutane suka ƙi karɓar sunna Su waye yara ne fa ƙananan sauransu wannan kuma ɗabi'ar kafirai ce ina ran Allah waye shi tukun ɗan waye shi me ya tara wani kuɗi ke gare shi wake wannan maganar wannan ɗabi'ar kafirai kuma jahilai ne kamar da kuka ji wala yuta'u alimun fi batili wal haqqu maqbulun wa in min jahil to su kafiran makka sun gamu da wannan matsala suka kalli shugabanmu annabi muhammad daga inda ya fito wannan kallon sai ya tsuke musu da'irar fahimta suka yi makansu da kansu zalunci suka kasa gane gaskiya shine suke faɗin wannan magana ma sami'na bi haza filmin latin al ba mu taba jin wannan magana ba cikin addinai na baya ko kuma addini da wuce kai in haza illa ikhtilaq ikhtilaq al kai wannan kirkira ce wannan ƙarya ne shine ikhtilaq fabrication la ilaha illallah Allah ta'ala ce me أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ga magana ta fito ai ta fito karara a unzila alaihi zikru min bainina yanzu a ce wai an saukan masa da ƙur'ani muna nan ga irin su abu jan ga irin su abu lahabin ga su umayya ɗin khalaf ga abul bakhtari ibn hisham waɗannan ɗibga ɗibga gibda gibda manya a ce sai wannan yaro to kajin mentality ɗin kenan ko ba haka ba to wannan ma kan shafi hatta ma ci gaban ƙasa a iya samun yaro ɗan talaka ka ji an ce ya yi rediyo mai cin zango har ana kamawa a zariya misali fa a ce ah, ɗan waye bai kamata ba a ɗauko shi mana a haɓaka wannan baiwar a kai shi inda za a kai shi ko ba gane ba ne ko a ce wani mutum Allah ya bashi maganin wani ciwo kaddara ciwon AIDS kanjamau din nan a ce waye shi me kwalinsa yayi MBBS ne yana da housemanship ne sai ayi watsi da baiwar kasashen da muke so mu koyi da su daga irin wannan ne suka ci gaba yau ai shi abu na farawa daga ba komai bane har ya zama mai komai to muna samun dakilewar kwakwalwa wani lokaci da rashin kulawa ina fata an gane ku ka ɗauki hitler drop out ne a makaranta tun daga masu kan daidinsa ko da dai ma abokin ne shi misali amma kallai abin da hitler kuna jin labarin adolf hitler shugaban yakin duniya na biyu daga 1939 zuwa 1945 inda ya jefa duniya cikin bala'i mutum miliyan 75 suka mutu koransu aka amma daga makaranta sakandare ma kare a tarihin misali kenan mutum yana iya kasancewa wani abu kuma yana iya kasancewa ba wani abu ba ashe sai ka kimanta dalili karka kalli wa ya faɗa ko waye shi hmm, abin da ya faɗa haka ne sai ka ɗauka kawai tunda shi ma gaskiya ai ba tashi bace idan baka da irin wannan tsarin to za ka rayu cikin crisis da rigima da tashi hankali kuma kana rigima da halittar ubangiji ne kuma ba inda za ka yi labari allah kare mai tsare to wannan shine abin da kafirai suka yi kenan kaga matarka inda za ta ce mai gida ni ko ina ganin ka daina abota da su wane da wane da wane da wane dan ba mutanen kirki bane ina da labarin da baka da shi kaga ce ai ko kenan halin ku mata da Allah ta shike bane sai ka duba ita ta fada ai kun tuna mai cinikin jaki ko da insha Allah ki ne ko to shi saboda haka shine suke wannan magana a ce an saukar da azzikir an batu azzikir an ana nufin menene me yake nufin azzikir anan azzikir kan zo ana nufin ambaton Allah والذاكرين الله كثيرا والذاكرة هذا ذكري أكيد الذكر كنزو القرآن أما أنا نفن سل الجمعة كما رأينا فاسعوا إلى ذكر الله وضربك هذا أنا نفن سل الجمعة الذكر كنزو أنا نفن قرآني إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الذكر كنزو أما أنا نفن لهكا درجة laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum ko ba haka ba afala taqilu to nan da suka ce a unzila haka ne alaihi dhikr min bainina a tsakaninmu a sauka masa da qur'ani ba zai yiwu ba sai suka yanki suka ce ba haka bane shine Allah ta lake ce balhum fi shakkin min zikiri ballan ma ya zuku azab balon fi shakkin mai zikiri kyale su suna shakka ne game da ambatona da karantarwa ta ballan ma ya zuku azab ba su ɗanɗani azaba ta ba ne ma'ana za su ji lokacin da azabar tarin jabo a kansu to su gane kuskurensu aya ta gaba Allah ta'ala ya ce أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب كوكو دي سنادا كوكو ما تارد سو أقوي خزائن رحمة ربك سنادا تسكوكي نأل خيري كوكو ما تسكوكي نرامر أبنجزن كنين suna da taska taska taska ta arzikin ubangiji ne ahum yaqsimuna rahmat rabbik suke raba arzikin ubangijinka na'am suna da taskokin rahmar ubangijinka ne al-aziz wanda yake mabawai al-wahhab mai yawan baiwa rabbana hab lana min khairatik ma'ana ai ba su da taskokin rahmar ubangiji ballantana hasa ce wai dan me za a saukarwa muhammad qur'ani suke raba arzikin ubangiji Allahu akbar aya ta gaba Allah ce ne am lahum mulku samawati wal ardi wama bainahuma فليرتقوا في الأسباب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا fil asbab ko ku dai suna da sarauta da mulkin sammai da kuma ƙasa ne da abin da ke tsakaninsu suna da wannan ne Su ke da mulkin sammai da mulkin ƙasa da abin da ke tsakaninsu in ku haka ne falyar fil asbab to su yi mazamana su hau su kama hanyar da za su kai ga tabbatar da wannan mulkin nan falyar taɓo ai umarni ne ana kiransa al'amru lil i'jaz umarni dan gajiyarwa al-asbab الطرق الموصلة إلى ما يريدون إن كانوا على الحق للي سهو هنيوي ستفي domin su tabbatar da abin da suke buri na'am jundun ma hunalika mahzumun min al-ahzab مرفوع بالضمة على الابتداء ما هنالك جملة اعتراضية محزوم إلى قول من الأحزاب صد مصد الرف خبر أنقاني ma'ana rundunoni da yawa ne ai sun wuce waɗanda suke mahazumin an halaka su an karya su daga cikin ƙungiyoyi na kafirci ma'ana yani idan sun yi abin da suka yi yawaya sai jund akwai runduna-runduna waɗanda suke na kafirci waɗanda suka riga suka shuɗe an riga an gama da su ma'ana ai ta'aribi ne su ma ba su fi ƙarfin ubangiji ya kama su ya karya su ya ɗaiɗaita su ba كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد يو قبلهم قبان كافر مكة لثورا كافر يو أي متان النوح ما سنكر يتابع باوان الله النبي نوح الله قرام سعيد Tazu muka ce an kira shi a ƙorani sau nawa tsakanin rufu'a da kasra 33 a matsayin fataha masu fa 30 sau goma duka duka nawa kenan madalla to Allah ta'ala ce yau ai mutanen nuh gabanin kafiran maka su ma sun karyata nasu manzan ma'ana in sun karyata ba sabon abu bane ma'ana an yi abin da kuke yanzu wa adun haka kuma adawa ya jama'a adawa mutanen wane ne adu mutanen wane ne واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه nuzur وقد خلت النظر كتنا دعوان آداوة النبي هود كينانكو كينا آداوة متان النبي هود ne. an ce gidajen suna nan tsakanin wato yaman da yankunan sham da kufa musamman shi annabi nuhu Allah ƙara kara masa aminci ana ganin inda ya rayu yankin kufa ne wannan tsoki ne mai tarin albarka Allahu akbar ga shi ƙur'ani na karanta mana wannan bai ishe abin farin ciki ba na'am annabin da bai je makaranta ba bai karatu na zamani ba amma Allah ya ba mu ta hannunsa labarin abin da baka isa ka sani ba in ba gaibi ba ai ta wannan fuska za ka gane mu'jizar qur'ani farko dai baka isa ka kai qur'ani ba duk larabcinka ba za ka iya ba sannan duk abin da kake da shi na ilimi ba za ka ba da labarin abin da yanzu misali ba dan qur'ani ba wa ya san annabi nur za mu san shi da adawa da famudawa da annabi maryam da annabi isa da ashabul kafi da bulqarnain وقرونا بين ذلك كثيرا amma a dalilin wannan littafi gagara ba dau gagara gasan makiya alkur'anul karim maganin maganoni ko magunguna dama bahaushe ya ce shi magani ai aje a yi magani ne ai magani shi ne fa magani to shi ƙur'ani ya fi ƙarfin ka ce magani ai mu mun ganin ai karanta shi sai ka zama hikima yi aiki da shi sai ka tsira aiwatar da shi sai ka kubuta rike shi sai ka zama gagarba dau amma riko da fahimtar sa yanda magabata suka fice shi ga shi na bamu labari daki-daki dalla-dalla ba jirgi tsakuwa daban tsaba daban zare daban abawa daban لتعلم أن هذا الكلام كلام الله رب العالمين جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح للي قبان نسو متان النوس انكريتا دكما عاداوة وفرعون ظلو تاد ده فرعون قاقرري ما أبو تراكو إرن عذابا لن يأتي ظل autad al'autad jam'in alwatadu watadu wato irin tsarkiya da yake kafawa ya azabtar da mutane fir'auna ke kan yi azaba ya sa ɗaure mutum a azabtar da shi yadda yi wata mata da ake kira almashita an ce mace ce tana taje kan matar 'ya'yan fir'auna tana musu kitso da ashe ta yi imani da annabi musa a asirce shi bai sani ba an ce ta zo tana taji gashin kan yar fir'auna sai matajin ya faɗi daga hannunta ita matar almashita sai ta ce bismillahi ta isa man kafara billah ta ce bismillah wanda ya kafirce da Allah ya bai ji daɗi ba ya taɓe sai ita ce me kika ce ta ce abinda kika ji na faɗa shi na ce ai ba magana ɓoye-ɓoye kuma ai ba magana ɓoye-ɓoye ta ce to alaki rabbin gairo abi shi dama kina da ubangiji baya ga ubana ce to uban naki shi kuma waye to malam wannan fasai asirin ta yi tono amma ai ta kai mata in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ja maka tabiya mala aka kama ta aka ce wallahi sharrin fir'auna sai dai sa aka samu kamar ka ce duro aka cika da tafasasshen ruwa ya sa ta ciki ya kulle haka ya dafa ta wasu kuma suka ce abin da ya shi ne 'ya'yanta ya kama ya dinga yanka su yadda ka san ka bewa a kirjinta su kuma suna ki haƙuri kawai shi kenan iya iya ya azaba a duniya kuma sai ne ina fir'aunan yau ana karanta shi ana tsine mai kai ma yi mai da hankali kakka zama irin fir'auna aka yi ma matarsa na na asiya mutumin kirki to ita ce kafa ta akan turaku yana mata azab wa fir'aun talautar to Allah ta'ala yake cewa kazzabat qablahum qaumun qaumun nuhin wa adun wa fir'aun me dhul a harshen larabci nan yace dhul akwai inda ya ce zil autad akwai inda ya sa zi na tambayar akwai inda ya ce zi babu alamtara tara kayf fa'al rabbuka bi'at irama dhatil imad mhm. wa fir'auna to zi yace ko zu to me yasa can ce zinan ce zu ai arabiya ce ya kamata mu santa ce wa fir'auna zil nan ce wa fir'aunu zul mai bambanci wato abubuwa guda biyar ana kiransu mai wato sunaye guda al'asma'ul khamsa ko ibn malik na cewa me min dhaka dhu in suhbatan abana wal famu haythu al maimu minhu bana abun akhun hamun kadhaka wahanu wa naqsu fi hadha al akhir me ahsanu wa fi abin wa ta liyahi yanzuru ila akhiri yani sune irin sunayen da ake musu rufa da me da wawun za ka ce ƙala ababakirin ko abubakirin abubakirin yawwa ra'aitu ababakirin sallamtu ala abibakirin to haka zu amma ita zu sai ta bambanta daga sauran zu ta kasu gida biyu akwai zu irin ta ƙabilar tsayi shine babban malamin arabiya ibnu malik al-andalusi ke faɗa cikin alfiya kamar da na ja muku yace min ka zu daga cikin sunayen da ke da irin wannan ɗabi'a a yi musu rufa'a da wawon fataha da alif kasara da ya sai ce daga ciki akwai zo, amma zo ɗin in suhbatan abana kun gane in dai zuce wacce take fa'idantar da ƙawa domin akwai ƙabilar tsayi ita zu na nufin allazi sukan ce ja a zu uhibbu ra'aitu zu to ba wannan yake nufi ba duk zu da za ta nuna maka akwai dangantaka misali zu kuwatin inda zal'arshi ma'abocin kowa kaga akwai suhuba zu kowa an raba kowa zuwa gare shi to irin wannan yake nufi an kana za malin kaga za waqa'a mansuba khabar kan amma an raba da mal ko ba haka ba inda zil arshi makin to wannan shi yasa na aka ce ainihin zu domin nan kadzabat qablahum kadzabat shine fi'lin suwa suka karyata qaumun nuh wa adun fa'ili وفرعون فائل ذو الأوتاد صفة كان فرعون فائل موصوف ذو الأوتاد صفة والصفة تابعة للموصوف كما صفة أما مضافة على وكتي تنغاني كوا saboda haka abinda da yasa aka yi rufu'a kenan kuma rufu'an da menene da wawun ita ce ma'anar maganar al'allama ta bin malik min zaka zo in suhbatan abana wal min abun akun har zuwa ƙarshe a shahid zo nan tsayi nan Allah ce kazzabat qablahum qaumun nuhin wa adun wa fir'aunu dhul autad gabanin mutanen maka an kare ta qur'ani an kare ta annabawa mutanen nuh da adawa da fir'aun dhul autad wane ne fir'aun suka ce shine ar-ramsis thani kalmar fir'aun suna ne na sarauta an gane ko kamar ka ce ainihin heracles kamar ka ce da nagas na jashi wa haka za wa haka za fir'aun sunan mulki ne masarautar ana kinta al fir'auniya da pharaonic dynasty wanda ya zama ne da annabi musa shine ya fi shahara wajen kafirci shine ramses na biyu عرفتم تو دوستن قريتا اما اذا سكي ايو تو بسو كدي بفا دن الله يا fa don Allah وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب aya ta goma sha uku kenan Allah ya ce cikin waɗanda suka ƙaryata manzanni da annabawa a baya kuma suka gamu da gamansu ai ba waɗannan kaɗai ba ne ga ma ƙarin wasu wa famud kaga dai akwai famodawa ya kuma ya kuma mutane maka kuji duk sun yi amma ya ƙarshen su kuma kowa dai ya sani famodawa mutanen annabi salihu ko ba haka ba kowannen ku na san insha Allah da ɗalibin ilimi ya san babbar mu'ujizar annabi salihu ita ce mai taguwa wa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiya amma mai fakadzabuhu fa aqruha faddamdama kai daga jin damdama ka san ba dadi saboda haka yani samudawa sun karyata wa qaumu lutin da mutanen bawan Allah annabi lut dan uwan annabi ibrahim wa ashabul aikati da mazuwa laika da kuma laikawa su wane ne aka ce mutanen annabi shu'aibu ne sai ka ce mutanen rum kuka mutanen rum kuka su ma sun kare ta manzanni kuma Allah ya gama da to menene rum kuka aka ce burbushi ne na mutanen annabi shu'aib waɗanda suke zaune a cikin dazuzzuka da kurmi in jungles misali to jungles da kurmi da sunkuru shine rumkuka to mutanen da ke zaune cikin rumkoki din nan burbushin mutanen annabi shu'aibu su ne ainihin ashabul aika su ma halaka su an ce annabinsu ne suka ɗauka suka jefa a rijiya Allah ya gama da su ashabul aika ulaikal ahzab to waɗannan fa sune al ahzab din domin kaga yace jundum ma hunalika mahzumum min al ahzab ko ba haka ba rundunoni ne Allah ya halakar daga cikin ainihin wato al ahzab to suwaye sai jiro maka al ahzab din da ya ƙara ambaton su ce ulaikal ahzab to waɗannan su ne fa ƙungiyoyi na kafirci waɗanda Allah ta'ala gama da su lokaci ya yi. to mu je ko da ƙarshen shafi ko sai mu tsaya wurin in kullun illa kazzaba rusula fa haqqa iqab illa kazzaba rusula fa haqqa iqab kowannen ai kullun wannan kullun dinnan suka ce kullun huna mabni ala sukun linqita'i lafzi an al-idafa wal idafatu manawiyya ay in kullu ha'ula'i al-madhkurin to sai aka wadata gabarin ambaton sai wannan tanwini na rufa tawakil tuwa na idafa din ma'ana kowanne daga cikin waɗannan kafirai da kai jifa إلا كذب الرسل سيدي كرية من زني فحق عقاب ذاك أكوبر أبنجي تتنشنت أكاسو نعم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوائد هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق هؤلاء سوى أن كافرين مكة أيضا أبدا سكيجرا إلا كاراجي قدر إن ملائكة وأنكم با مكان من فواق أي من زوال دول سيئة تركيز وتر آية متكرشي وقالوا ربنا عجل لنا قط قسطنا قبل يوم الحساب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب kafirai suka faɗa saboda gaggawa wa kanal insano ajula mutum mai gaggawa ma suke cewa ajila na kittana Allah ka gaggauta mana namu rabon azabar a saukar mana su gani kaga izgilanci ne wa har suka ce rabbana ubangijinmu ajila na kittana a gaggauta mana namu ka na azaban qabla yawmil hisab tun kafin tashin kiyama ta kaga wannan babu kyau ai Allah na cewa a wata aya a cikin suratul hajj wa yasta'jilunaka bil azabi ko ba ka ba walan yukhlifa Allah wa'dahu sai ce wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun wai suna so a gaggauta musu azaba ya haƙuri ya rasulullah gaggawa kawai suke yi rana ɗaya gun ubangiji kamar shekara dubu ne a lissafin ku to shine irin wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawm al-hisab a gaggauta mana azabar tun kafin ran tashin alkiyama to sai Allah ya ce isbir ala ma yaqulun shi zamu karanta da idan Allah lokaci na gaba idan Allah ya kai mu abinda muka faɗi daidai ya Allah ka ba mu ladansa kuskuren muka gafarta mana innaka antat tawwabur rahim ka ba kasan mu zama lafiya da kwanciyar hankali ka haɓaka arzikin Najeriya da kuma dukkanin ƙasashe na musulmi ka kuma tsare mu daga barin imani ka daidaita sawayen mu akan daidai subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk akwai sanarwa ina za ku bayan Allah ina za ku Allah da Allah ku zauna ai in an ci abinci sai an suɗe kwano a shanye miya ɗin da kashi da romo da ɓargo ɗin ku tsaya a kwashi ladan gaba ɗaya barakallahu fikum Allah ya ƙara mana albarka masha Allah ina maganar sundukul bir an ko ina yake to ai mun sun ce time ne time su ce ba su mai aka samu a gaya ma jama'a kuma Allah ya mu dace mun ce kowa ya taho da abin da Allah ya hore mai saboda maganan asusu na marayu to nima zan sa nawa dan abin da nake da shi domin abu ne da ya zama dole akan ya kamata a ce wannan makaranta tana ma da bus an samu dubu goma sha biyu da nawa da 500 ba ma gama ba ko? to wanne kamata bayar inda shawara za ku bani to shi ke nan barakallahu ku? to ga ta gudunmuwar kuma wanda duk ya sanya fi karfin wannan da Allah in ka fi karfin akalla dubu muna bukata saboda wannan asusu kuma Allah ka yaƙaƙa aljihunmu ka hore mana ka samu dace so ku faɗi abin da aka samu don mu ji kuma inda ya kamata mu je wajen kai ziyara da gidajen marayu Allah ka hore mana ka da aikin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.